Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. kasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. a wani abin da ke fayyace samun canjin tunani a wajen masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa da dama sun fahimci mahimmancin sana'a ko aikin yi kamar yadda za a iya ganewa daga yadda ake samun nakasassu a fannonin da a can baya suke da daurin kai a game da su shirin na yau ya sauka a yola fadar mulkin jihar adamawa da ke yankin arewa maso gabasin najeriya inda wani mai tawaya a kafafu ke sana'ar dj Ga kashin farko na tantaunawar da ta hada wakilin muryar Amurka Lado Salisu Muhammad Garba da bakon shirin Adamu Garba. Ni haifafan Jimeta ne Adamawa State. To, Adamu Garba gashi na zo na ganka kana da da sana'arka da kake yi eh. wadda har naji kamar ana ma kirari cewa DJ Miskini eh. wannan sana'a taka da kake na tura waƙoƙi hmm. eh, shi yasa ake maka wannan kirari ko dai eh hakan ne saboda lokacin da na fara in sai in sa sunana saboda kowa a sanin da hakan ga kyara shi amma ba haka ba sun suna na sa DJ Mambo ne na sa to amma shi ne wasu suke kyara da DJ Muskin saboda a bisa yanayin da ruwan nake ciki ne gurgu sannan kuma ina ina son in kyautata rayuwata in ga rayuwata sannan kuma ina dan neman abinci ta gefe mm. harka sana'a da to shi ne ake kyara da hakan to amma wani abun dubbe da dame ne ba kan ma ka kyara da DJ Mambo in duk ba da in ma ka kyara da DJ Muskin in ma duk ba damuwa bane kamar da shi aka haife ka ne ko daga baya ne ya same ka a da shi aka haife ni haka aka haife ni haka aka haife ka eh haka tsinci kaina a duniya to yaya ka kuke gudanar da rayuwa har ka zo ga wannan lokaci haka eh to alhamdulillah kamar yadda kowa yake jin daɗin rayuwarsa kowa yake biya kanshi bukata kuma kowa zai je inda yake so ni ma haka nake biya kaina bukata kuma kowa yadda yake jin karfi da lafiya jikinsa iya kuma ni ma haka nake iya komai a rayuwata saboda na tashi na dan cikin a famulin mu ni kadai Allah ya fita da naka saboda famulin mu ba kawo ba kowa amma Allah shi ya ga dama ya fita da ni kuma ya san me yasa fita da ni to shi yasa ban yi dautin da rayuwa ba ban ba da gibba ba shine ce bari in dogara da kaina zan samu abin da na rufa kaina asiri ko da kadan kadan ne ya fi a ce zauna zaman ban san me nake ba ko kuma in ce a zauna sai an yi min wani abu yanzu kamar shekaran ka nawa misali eh ina shekara 27 to shekara 27 nan shekara nawa kai kana wannan sana'a taka ta ta DJ hmm, shekaran da dan yawa kadan kan hmm. Hmm, amma ba zan iya tunawa ba a wannan sana'a naka da kake yanzu eh. ta yaya kake ka samu waƙoƙi da kake mu'amala da su eh ina da hard drives kamar irin 500 gig yana da su external da kuma internal mm. to na cikin kwamfutan sai na ware shi nake selecting na waƙoƙi daban-daban haka mm. shi kuma external din sai yanke turo season film da sauransu kamar yadda kowa da yake da downloading da sauransu ne ma haka yake mm. to shi ne na samu sai in tura mutane sai su biya na haka to yanzu Adamu kuma wannan guri sana'a naka baka fuskantar wani kalubale ana zuwa a yi mu'amala da kai haka kai tsaye eh sosai ana yi kalubale ɗaya ne ce saboda kaga yanzu musamman mutanen najeriya mm. yanzu haka idan kai ka disabled people ne mm. idan ka bude sana'a sai ga an tsallake ga an je an saya waje mai lafiya mm. so amma wasu in ba sa tunanin hakan wasu gaskiya ni da na fara wannan mu'amala ga Allah na samu jama'a da dama sannan har ma sannan har ma in ma ban ma ana nema yanzu ma haka an kira awa ya fi sau mutum goma sha biyu kira suna tambaya na wai yaya aka yi kwana biyu ana tura waka me yake faruwa me yake tafiya saboda su suna jin daɗin yanayin aiki da nake musu suna samu abubuwan da ko da sun je wani wajen ma ba sa samu kwata-kwata to suna ta mamaki a ina nake niwa ni kuma na san yanayin aiki na san kuma abin da nake yi mm. saboda in samu in biya mutane bukata hankali su ya kwanta saboda ga yanzu in ka zauna haka kawai wannan damuwa ne matsala ne kai karatu Mm. na yi karatu primary school a layin shinko din. Mm. sannan in tafi dobeli na kammala secondary school na shekara shida mm. to yanzu kuma Allah ya yi Allahunsa da taimakon Allah taimakon ubangiji taimakon mutane in samu in ji na diploma na a nan hayin gada federal poly eh, a kowace ta tsaunoyin karatu na shine ta biya mun haka wacce ce ta dauki nauyin karatunka? eh Allah sarki To yanzu yaya kake gudanar da karatun haka mutum da yanzu ka shiga cikin high institution mm. wadda za ka rika gwamutsuwa haka mm-hmm. da wasu mutane manya-manya. Mm-hmm. Yaya baka fuskantar wani kalubale a wannan makaranta? A babu. Mm. Ana hafa da ne ana ganin yanayin kokari na yanayin performance na yanayin da yake so in cima buri na a cikin rayuwar duniya ta mm. to shine kowa in ya gani yana mamaki sannan kuma ana fama tallafa mun ma da yawa a cikin makarantun to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da ci gaban wannan tattaunawa yanzu a madadin bakon shirin na ƙasa dj adamu garba haifafan jimeta mazaunin yola a jihar adamawa da wakilin muryar amurka lado salisu muhammad garba ni sule mumuni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muna lafiya. Na ƙasa ba za ta sauka sawa ba, mai na ƙasa ta shi kai ilimi.